This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da doma da dalo da kuma niya FM. ana kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe kan voahausa.com. jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi grace alheri abdu ce tare da ibrahim alfahamed ke sake farin cikin jan ragamar wannan shirin Bayan labaran duniya, sahabu zai shigo da sabon shirin demokradiyya a yau. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a Mamai Salisu Rabu zai shigo da rahotannin da suka ɗauki hankalin jaridun Hausa a Najeriya cikin wannan mako. Sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki a labaran duniya. tare da gagarumin rinjaye babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya jefa kura amincewa da ƙasar palestine wadda za a ba ta matsayin 'yar kallon da ba cikakkiyar wakiliya ba cikin majalisar an barke da tsohon murna a zauren majalisar ta ɗinkin duniya ji alhamis bayan da aka amince da wannan ƙuduri da ƙuri'u 138 na goyon baya kasashe guda tara suka jefa ƙuri'u rashin goyon baya yayin da wasu ƙasashen su 41 suka wa jefa ƙuri'a a bayan da aka jefa kura ta amincewa da ƙasar palestinu su ma palestina da ke garin ramala a yankin yammacin kogin jordan sun bingire da nuna farin cikin su kayan da na'in suna sumbatar juna tare da matsa hon na motocinsu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun ya ce wannan kura da aka jefa ta jaddada irin buƙatar gaggawa da ke akwai ta komawa ga tattaunawa mai ma'ana tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ya yi kira ga dukkan sassan da su sake jaddada ƙudurinsu na cimma zaman lafiya ta hanyar tattaunawar. Amma kuma jakadiyar Amurka Majalisar ta Ɗinkin Duniya Susan Rice ta bayyana wannan ƙuri'a a zaman ta takaici wadda kuma za ta haifar da kishiyar abin da ake nema. Tana mai faɗin cewar ta gindaya wasu shingaye ga cimma zaman lafiya. Rice ta ce Amurka za ta buƙaci dukkan sassan da su guji ɗaukan ƙarin matakan tsokanar juna su kuma koma ga yin shawarwari nan take ba tare da ginda wata ƙa'ida ba. Wannan ƙarin matsayi da martabar diplomasiya da babban ɗakin shawara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba Falastinawa zai kyale Majalisar Mulkin kan Falastinu ta samu shiga cikin wasu muhimman hukumomi da cibiyoyi na Majalisar kamar Kotun Bin Kadin Manyan Laifuka ta Duniya. sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta kaddamar da bukukuwan ranar cutar kanjamau ko sida ta duniya wadda za a yi gobe asabar ɗaya ga watan disamba ta hanyar bayyana abin da ta kira jadawalin da zai taimaka wajen tabbatar da samun zuriyar da ba za ta yi fama da wannan cuta ba clinton ta zayyana wannan jadawalin da ya kunshi shirye-shirye masu yawa ciki har da jarin da amurka za ta zuba a shirye-shiryen rigakafi da kuma jinyar cutar. kulla kawance da kungiyoyi da kasashe domin yin amfani da albarkatun da ake da su na yakar cutar tare da jaddada ƙara ayyukan rigakafi da jinyar kwayar cutar hiv mai haddasa kanjamau ga mata manya da ƙanana clinton ta ce shirin na amurka zai shiga inda wannan kwayar cuta ta hiv take inda za ta yi ƙoƙarin kaiwa ga masu amfani da ƙwayoyi masu sa maye da karuwai da wasu waɗanda suka fi kasadar kamuwa da cutar amma suna ɗari-ɗarin fitowa su yi magana wannan sabon jadawali ko shirin yaƙi da cutar sida wani ɓangare na na shirin gaggawa na yaƙi da cutar kanjamau ko kuma pepfar wanda tsohon shugaban amurka george w bush ya kirkiro a shekara ta 2003 clinton ta ce a cikin shekaru goma da suka shige yawan sabbin masu kamuwa da cutar hiv ya ragu sosai a ƙasashe daban-daban akasari a afirka hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce ya zuwa shekarar da ta shige ta 2011 mutane kimanin miliyan 34 ne suke dauke da kwayar cutar hiv akasari a kasashen bakar fata na afirka labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc masana kimiyya sun ce duniyar mercury wadda ta fi kusa da rana watakila tana da curin kankara a wasu wuraren da jiddin wala hairin ba sa fuskantar tsananin zafin rana da kuma haskenta kumban hukumar binciken sararin samaniya amurka nesa mai suna messenger yana can yana kewaye mercury kuma masana da suke kula da aikin kumban sun ce ya samar da ƙarin shaida ga abin da 'yan kimiyya suka daɗe suna faɗa cewar curin ƙasar mai kama da siffar duniya wato mercury tana da kankara ta ruwa a ramuka da dama da suke kusa da kurya arewaci da kudancinta suka ce kumban ya auna sinadarin iskar nan ta hydrogen mai yawa fiye da kima da kuma haske da wasu bayanan da suka taimaka musu wajen gano yadda yanayin zafi ko sanyi yake a yankunan da suke kewaye da kurya arewacin duniya ta mercury masanan sun bayyana abubuwan da suka gano a wani taron 'yan jarida da aka gudanar a hedkwatar hukumar ta nasa a jiya alhamis a nan birnin washington dc ita dai duniya ta mercury ana iya kallonta daga duniya kamar wata tauraruwa wadda take fitowa bayan faduwar rana ko kuma jim kaɗan kafin rana ta fito. ofishin kula da ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo ya ce ya samu zarafin tabbatar da gaskiyar wasu rahotannin keta hakin bil'adama a garin goma da ke hannun 'yan tawaye a ranar laraba gwamnatin congo ta kinshasa ta zargi ƙungiyar 'yan tawayen m23 da laifin kashe mutane 64 a garin tare da raunata fararen hula mai tan da 20 a cikin wata sanarwar da ta baya jiya alhamis kungiyar waye ta m23 ta musanta aikata kashe-kashen a cikin hira da ya da murya amurka kakakin ofishin majalisar ɗinkin duniya a congo madodne manobia bai ambaci adadin waɗanda aka kashe ba amma ya ce sun tabbatar da gaske wasu daga cikin zarge-zargen keta hakin bil'adama a garin goma kakakin bai bayyana irin keta hakin bil'adama da yake magana a kai ba haka kuma bai ɗora laifin aikata su akan kowace ƙungiya ba ƙungiyar m23 ta kwace garin na goma a makon jiya amma ta yarda za ta janye zuwa yau juma'a ƙarƙashin wata yarjejeniya da gwamnatin congo wakilin muryar amurka gabe joslo da ke yankin gabashin congo ya ce 'yan tawayen sun wawashe kayayyaki a gidajen mutane a garin sake a yayin da suke janyewa daga garin a ranakun laraba da kuma alhamis wata majalisa da masu ra'ayin rikau suke da rinjaye cikinta da take rubuta sabon daftarin tsarin mulki a ƙasar misir ta amince da ci gaba da yin amfani da dokokin islam a zaman harsashin dokokin ƙasar inda ta gaggauta amincewa da daftarin duk da kauracewa zaman majalisar da 'yan adawa suke yi da kuma rikicin siyasar da ke kara muni haka kwatsan majalisar ta matso da jefa kura a kan daftarin zuwa jiya alhamis domin zartar da shi kafin kotun koli ta misra ta yanke wani hukunci ran lahadi kan ko za ta rushe wannan majalisar a cikin yan kwanaki kalilan da suka shige wakilai kimanin talatin masu sassaucin ra'ayi da kuma kiristoci sun wa zaman majalisar domin su nuna rashin yardarsu da yadda masu kishin islama da suke goyon bayan shugaban muhammad morsi suka kane ne ayyukan wannan majalisa shugaban na misira ya haddasa rikicin siyasar da ake a makon jiya lokacin da ya ba kansa iko maras iyaka har zuwa lokacin da za a kammala rubuta sabon tsarin mulki a hirar da ya da gidan talabijin na kasar jiya alhamis shugaban morsi ya ce wannan dokar da ya fitar ta ba ta ba kansa ƙarin iko za ta daina aiki da zara al'ummar misira sun jefa ƙuri'a kan daftarin tsarin mulkin ƙarin ikon da shugaban ya ba kansa ya haddasa zanga-zangar da aka shafe mako guda ana yi ba kakkautawa a kan titunan ƙasar an kashe mutane biyu yayin da ɗaruruwa suka ji rauni a wannan zanga-zanga da ta balle. labaran duniya kenan aka saurara. To ga sahabo da sabon shirin demokuraɗiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta baiwa gwamna almakura wa'adin mako ɗaya ya tabbatar da zaman lafiya a jihar ko kuma su tsige shi. Gwamna ya ce kash Idan haka ne me yasa har yanzu shugaba Jonathan yake kan kujerar mulki? A Legas ana ci gaba da shari'ar da jam'iyyar NCP da hukumar zaɓe ke yi game da yunkurin soke rijistar wasu jam'iyyu. Masu salamu alaikum muna kuma farin cikin saduwa da ku cikin wannan sabon shiri na demokradiyya a yau. Idan masu sauraro suna biye da shirye-shirye mu a wannan tasha mun kawo muku rahoto kan dokar da gwamnatin jihar Nasarawa ta kafa na sokin dukkan ƙungiyoyin banga a jihar masu ɗaukar makamai da ma sauransu. hakan ko ya biyo bayan wata mummunar arangama tsakanin wasu kabilu da ya kai ga hasarar rayuka da dukiyoyi a baya bayan nan kuma an samu shigan irin waɗannan da kuma faɗa tsakanin manoma da makiyaya da ire-irensu cikin jihar ta nasarawa To cikin makonnin da suka wuce majalisar dokokin jihar ta baiwa gwamna Umaru Tanko Almakura wa'adin mako ɗaya ya maido da zaman lafiya a jihar ko kuma ta tsige shi. To muka jefa barista Aminu Hassan Gama tambayar shin majalisar dokokin jihar tana da hurumin tsige gwamna bisa wannan hujja? To a ƙarƙashin sashi na ɗari da tamanin da takwas ya ba wa dama a majalisar wakilai ta jiha da su tsige gwamna idan har ya aikata wani laifi da suke ganin mummunan laifi ne. kotun koli kuma ta najeriya ta fassara mummunan laifi da cewa sabawa ainihin kundin tsarin mulki ko kuma aikata wani laifi da ake ganin mummunan laifi ne da zai hana shi gabatar da ayyukansa ko majalisa tana da dama ko ba da daman tsige gwamna tabbas majalisa tana da daman tsige gwamna amma ba wai kawai za su fito su tsige shi ba ne dole sai sun bi ka'ida dole kuma sai in ya aikata laifin da ya kamata a tsige shi kuma dole sai an tabbatar da cewa ya aikata laifin dole kuma sai an ba shi dama ya kare kansa in ya gagara dan a lokacin ne ita majalisa take da damar da za ta iya daukan wannan hukunci na tsigewa hakan ma kuma ba wai majalisa ce cikin raɗin kanta za ta tsige gwamna ba a'a abin da kundin tsarin mulki ya faɗa shine idan ana tuhumar gwamna da aikata wani laifi to ita majalisar wakilai ita kakakin majalisa zai yi wa magana wa babban alkali na jiha wato chief judge na jiha ya kafa kwamitin mutum bakwai da za su yi bincike su gano cewa ko gwamna ya aikata laifin da ake tuhumar da shi ko bai aikata ba haka zalika kuma dole a bashi dama ya zo ya kare kansa idan har kwamitin nan suna ganin cewa bai kare kansa ba kuma ya aikata mummunan laifi kwamitin sai su koma su gaya wa majalisa cewa ya aikata laifi ta kuma majalisa daga nan sai ta ainihin kada ƙuri'a ta zartar da hukunci wani abu ne da doka ta tsara yadda za a yi shi ba wai abu ne da za a fito a ce za mu cire ka ko kuma za mu barka ba ba siyasa ba ne dole sai an bi tsarin kundin kundin tsarin mulki dole in suna ganin za su yi dole sai sun kawo dalilai da yake nuna cewa in mutum aka kashe gwamna ne yasa aka kashe shi wanda ina ganin hakan nan din yana da wahala wanda kuma dole ne idan har suna so su yi din sai sun bi ka'ida sai sun biyo ta karkashin kundin tsarin mulki ba wai kawai adawa ko kuma bambancin jam'iyya zai sa mutum ya yanke hukuncin bari mu cirewa ne ko kuma bari mu bar wani ba. Ga kuma tambayar da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi wa gwamna. Kowane mataki zai ɗauka? Ina ga wannan ya shafi rashin fahimta na yanda tafiyan gwamnati yake da kuma rashin fahimta na sanin me ke kawo rigima. Kuma inda yau akan rigima majalisu za su rinka ba mutane umarni su kashe uh, tarzoma ko kuma a cire su ai da shugaban kasa jonathan da tun fiye da shekara guda ma da ba shi kujerar shi da gwamnan borno da kaduna da niger da plateau da kano da kogi adazu da zuba nan a ba su ke kawo wannan rigima ba sai dai ƙoƙarin da gwamnati tunda ita ke zartaswa ta ga yadda za ta magance abubuwa kowa ya san kowa ya san jihar nasarawa an san irin daidan gwargwadon aikin da muke yi da adalci da muke yi ba don haka ba da jihar nan da kowane rana za a taras ana cikin damuwa ba don komai ba jiha ce wanda kamar gamin gambiza take muna da kabilu daban-daban sun kai hamsin da 'yan kai muna da mutane masu bin addinai daban-daban da musulmi da kirista da ma wanda ba suna bin al'ada saboda haka gwamnati tana rike da wani nauyi mai yawa wurin ganin ta gudanar da abubuwa wanda zai ma kowa daidai gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura to mun yi kokarin mu ji ta bakin kakakin majalisar dokokin jihar ta nasarawa amma ya ce wa zainab yana balaguro idan ya dawo da ikon allah idan da hali zai magana da mu Daga Nasarawa bari mu nufi ko inda kotu take ci gaba da sauraron karar da jam'iyyar National Conscience Party ko NCP ta marigayi Gani wahimi ta shigar tana kalubalantar yunkuri da hukumar zaben Najeriya take yi wato INEC na soke rijistas wasu jam'iyyu. Ga Ladan Ibrahim yawa da ci gaban wannan rahoto. Yau mai gabatar da kara mako ya hono ya gabatar da hujjojin da yake jin cewa ya saba dokar kasa na rushe wasu jami'un siyasa. Shi ma lauya mai kare wanda ake kara ya gabatar da nasu hujjojin sai dai bayan mai shari'a Okon Aban ya gama sauraron su ne ya neme su da su zabe ranar da za su yi muhawara na karshe. Wannan fafitukan dai jami'ar NCP ce ta fara ta kadai. Yau ta samu jami'oyi sama da ashirin da suke goyon bayanta ciki ko har da jami'ar PRP ta tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balarabe Musa wannan ne yasa na kira shi ta wayan tafi gidanka kuma na ce masa wasu daga cikin hujjojin da hukumar zabe ta dogara da su shine akwai jami'iyoyi da yawa waɗanda ko kansila ba sa da shi kuma suna karban kuɗi suna shan shagalin su amma sai ce wannan ba hujja ba ce muna jin cewa hukumar zaɓe ba ta da ikon soke Shi ko shugaban jami'a NCP ta kasa Dr. Yunus Tanko ce masu nayi wai ba za su hakura da wannan batu ba su shiga wata jam'iyya musamman ganin kusan tun farko su kaɗai ke wannan fafitakar amma sai ya ce da ni. Alhamdulillah ka san dama can jam'iyyar mu da farko maganan gwagwarmaya abin da ya shafi marasa galihu abin da kuma ya shafi demokradiyya alhamdulillah an sake taka mu manufa shine ana so a kawo da jam'iyyoyi da suka tsaya tsayin daka saboda marasa galihu kuma muka tsaya tsakaninmu da allah muka ce a'a ba mu yadda ba haka ci gane fara mai hal Allah ya karɓi ransa mu kuma mu da muke tare da shi mun ci gaba da wannan gwagwarmaya sai dai nemi jin talauyan hukumar zaɓe Musa Musa game da yadda wannan batu ta kasance yau cikin kotu sai ce sam ba zai ce ufan ba the only person that can comment on this case is the honorable chairman professor Jega ta zo ni ka san dan aike ne don haka shugaban hukumar zaɓe farfesa attaru jega ne kadai ke iya magana kan wannan batu amma lauyan jami'ar ncp na ce masa bai ganin hujjar da hukumar zaɓe ta dogara da su shi abin dubawa ne wajen rage yawan jami'un siyasa a Najeriya musamman ma ganin yadda jami'un suka yi yawa amma sai ya ce wannan ba madogara ba ce. So the question is if a political party does not win today does that mean that it cannot win tomorrow? the ones that win today they may lose tomorrow wannan ba dalili bane wace wanda bai ci zabe ba a wannan zabe ba zai ci a wani zabe ba ko kuma wace wanda ya ci zabe yau ba zai iya faduwa ba gobe yanzu dai mai shari'a okon aban ya ce a dawo ranar hudu ga watan gobe idan sarkin ya kai mu domin a ci gaba da tafka muhawara bayan watanni uku kuma zai ba da hukunci ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. za mu ci gaba da al'adar nan ta leka shafin mai zanen jaridar leadership cikin wannan shirin ma Yau editan zanen ya ce ministan kula da harkokin mata Zainab Maina ta ce shugaba Jonathan aboki ne na duka jinsuna. Kan haka gogon na gane masu ya kada baki ya ce a zahiri dai shugaban yana ƙaunar mata. Yanzu a madadin Zainab Babaji da Ladan Ibrahim a yawa da kuma Kiba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. उठाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है To yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridun Hausa na wannan makon. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya ta buga labarin da ke cewa an ji Alhaji Lawan Baba Abubakar na karamar hukumar Bauchi na cewa babu wata gudunmawa da masu unguwannin ke baiwa gwamnatin jihar don haka ba dole bane gwamnati ta basu albashinsu a duk ƙarshen wata. majiyar ta sake tabbatarwa da rariya cewa rashin biyan su albashin nema ya sa masu unguwannin suka yi kunnen oshe guda kiran da shugaban karamar hukumar ya yi musu dangane da shirin yaƙi da cutar shan inna inda wasu daga cikin masu unguwannin aka ce sun shawarci jama'arsu da kada su amince a ɗiga wa 'ya'yansu maganin rigakafin cutar shan innar ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na 25 inda labarin ke cewa hukumar birnin tarayya za ta bude karin yankuna goma a abuja labarin ya ci gaba da cewa a wani yunkuri na kara samar da gidajen kwana ga dimbin jama'ar da ke kwararowa birnin tarayya abuja hukumar birnin ta ce ta samu amincewar shugaban kasa don ta kara bude sabbin yankuna goma a sassa daban-daban na birnin ministan birnin tarayya sanata bala muhammad ne ya bayyana haka a ƙarshen makon da ya gabata yayin da yake ganawa da ma'aikatan sashen zanen fitar da filaye da raba su a ofishinsa da ke abuja ministan ya ce a cikin wata goma da suka wuce na bana hukumarsa ta sanya hannu a kan takardun mallakar filaye a birnin kusan 2,500 sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar leadership hausa ta buga a shafinta na bakwai inda labarin ke cewa kwamitin ɗa'a ya wanke faruk lawan kan zargin da otedola ya yi masa labarin ya ci gaba da cewa ƙarshen tika-tika tik domin a farkon makon da ya gabata ne kwamitin kula da sha'anin da'a na majalisar wakilai ta ƙasa ya wanke mashahurin ɗan majalisar nan daga jihar kano honorable faruk lawan daga zargin da hanshakin ɗan kasuwar ɗanyen man nan femi otadola ya yi masa na karɓar toshiyar baki daga hannunsa domin a zare sunan kamfaninsa daga jerin sunayen kamfanonin da suka ha'inci 'yan najeriya kan biyan kuɗin tallafin mai 'yan najeriya dai sun jima suna zaman dakon sakamakon da binciken zai haifar kan zargin da shi otedola ya yi wa lawan a matsayinsa na shugaban kwamitin sa ido kan hada-hadar biyan tallafin mai wanda naira tiriliyan biyu da dugo shida suka yi batan dabo a bara Lawan wanda ya yi ƙaurin suna a majalisar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ya tsinci kansa tsaka mai wuya ne bayan da ɗan kasuwar ya tallata wa duniya cewa ɗan majalisar ya karɓi toshiyar baki daga hannunsa don zare sunan kamfaninsa na hada-hadar mai mai suna zanon daga jerin sunayen waɗanda suka tafka wa 'yan ƙasa waccan ɗibgegiyar sata. to amma faruk lawan ya bayyana cewa bai karbi waɗancan kuɗi da nufin toshiyar baki ba illa dai don ya nuna wa duniya shaidarsa ta ikirarin da yake yi na cewa yana fama da matsin lamba kan gudanar da aikin da yake yi wa 'yan najeriya muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya To kada da shafa cewar ana kawo muku wannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyu da minti ashirin da uku na dare a wato agogo muke nan washington dc lokaci ne kuma da za mu ji daga kuma sauraronmu a ra'ayoyin da kuka kuma mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Amurka. Ina magana da sana shaura mai goro da ke nan sabuwar kasuwar birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. walaki ganin gaskiya kalaman da sanusi lari da sanusi ya yi a gaskiya waɗannan kalaman sun san bai dace ba domin a gaskiya irin sanusi lari da sanusi ba irin kai kamata iske kayi waɗannan kalamai ba a nan mu najeriya ba domin a gaskiya irin waɗannan kalamai ya nuna cewa kai ba mutum ne mai son talakawan najeriya ba yanzu a gaskiya irin wannan kalaman shi ke nuna cewa kai baka ka son al'ummar najeriya ba ka su. don haka yana kira gare ka da ka fito ka nemi abuwa ga al'ummar najeriya sannan game da gwamnan jihar plateau da ke kaka-kaka da al'umma ta wajen yajin aikin da ake fama da shi shine shi ma wannan gwamna a gaskiya bai san daraja al'umma ta ba domin an kwashe wata da watanni ana yajin aiki babu wani mafita a gode sashen hausa a gidan rediyon amurka ina magana da sana a shara mai goro sabo kusur da kai. Salamu alaikum mai magana Aminu Tire da Rijiyar Lemo titin jajira kanan daba nigeria Tambaya ta ita ce don Allah don annabi murai Amurka ina so ku tambaya min mai girma gwamnan bankin najeriya sunusi lami da sunusi wancan lokaci game da tsarin man fetur ya ce in muka bari a kara zai zama alkhairi ga talakawan najeriya shiru bai kara magana ba to yanzu dan allah dan Annabu, ka fito ka ce a rage ma'aikata a rushe kananan hukumomi anya kuwa anya yi a gani na ba na tunanin cewa abin zai zai mutane alkhairi amma gudu ba hanzari ba ya kamata dan Allah dan annabi ku gayyace shi ku je ku hira da shi ya kawo dalilansa domin dalilan da ba gaskiya al'umma kasa ba su yadda ba ni masoyinsa ne tabbas amma irin maganganun da yake shiga wanda babu ruwansa bai kamata ba a ce gaskiya bi sabilla yana shiga mutane kullum suna masa mugun nufi suna masa batanci wannan ba girmansa bane ba ya kamata ya ja girmansa assalamu alaikum ya magana aminu trader Region lemo titin jajar kanan da fara Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika suna na Abubakar Lawal Abubakar Daura. Wakika yau zan bayyana ra'ayina ne game da bayanin da Sunusi Lami da Sunis ya na cewa wai a rage ma'aikatan ƙananan hukumomi rabi don tattalin arzikin najeriya ya ja baya to wai abin tambaya a nan shine suwaye suka guguntar da tattalin arzikin kasar kuma suwane ne suka cancanci a rage wannan ita wannan shi yake nuna mana gaskiya sunu su lami da sunu su ba talakawa bane a gaban ka kuma ya kamata ka bi umarnin kungiyar kwadago ka yi murabus don wannan maganar ba ta abun kunya ne ma ta fito daga bakinka a jita daga bakinka kana faɗin wannan maganar na gode sashen hausa na rediyo america sunana abubakar lawal abubakar daura to kafin mu karkare ga takaitattun labarai da gagarumin rinjaye babban zauren taron majalisar Dinkin duniya ya jefa kudarar amincewa da ƙasar palestine wadda za a bata matsayin 'yar kallon da ba cikakkiyar wakiliya ba cikin majalisar an barke da suwan murna cikin zauren majalisar ta ɗinkin duniya jiya alhamis bayan da aka amince da wannan kuri'a wato kuduri da kuri'u 138 na goyon baya sai ƙuri'u guda da suka nuna rashin goyon bayan su yayin da ƙasashe 41 suka kaura cewa jefa kuri'a a bayan da aka jefa kura ta amincewa da ƙasar palestinian kuma su ma palestina a garin ramala da ke yanke macin kogin janda jordan wato sun bingire da nuna farin cikin su sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta kaddamar da bukukuwa ranar cutar kanjamau ko sida ta duniya wadda za a yi gobe asabar ɗaya ga watan disamba ta hanyar bayyana abin da ta kira jadawalin da zai taimaka wajen tabbatar da samun zuriyar da ba za ta yi fama da cutar ba. To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai nan da la'asar za ku je mu da wasu shirye-shirye ciki har da shirin addini na Kabiru Fage. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Alfahamid da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya har haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.